الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين na godiya ga Allah madaukakin sarki da nuna mana wannan lokaci da ake gabatar da karatu a cikin littafin a muktasar zadin ma'ad kuma wadda aka saba wannan darasin a darasinmu da ya gabata shine darasi na goma sha takwas inda yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu hara da warkon darasi na goma sha tara darasinmu na goma sha takwas da ya gabata fasali ne mai bayani akan shiryar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da sallar juma'a wannan darasin na yau na sha tara shi ma fasali ne mai bayani game da girman wunin juma'a da wasu abubuwa da Allah ta'ala ya keɓancewa wannan rana ta juma'a malam yana cewa faslun fi ta'zimi yawmil juma'a fasali mai bayani a kan girma da yake ciki ko daraja da take cikin wannan rana ko girmamawa da wadda rana ta ita juma'a Mana Allah ya darajanta ta ya girmama ta a wurin al'umma musulma wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta'zimi a al-yawm yana daga cikin shiriyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam girmama wanga wuni na juma'a wa tashrifi da kuma ɗaukaka shi da darajar tashi wa tafsisi bi khasa'is da kuma keɓance juma'a da wasu abubuwa na keɓance keɓance minaha daga cikin abin da aka keɓance wani juma'a da shiya annahu sallallahu annahu haqiqa shi wannan wuni na juma'a <clears throat> annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya qara'u yana karantawa fi fajrihi a sallar asuba ta ranar juma'a yana yin karatu bi alif lam a suratul sajara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan karanta suratul sajada asuba ta ranar juma'a wa hal ata alal insan da kuma suratul insan fa innahuma haqiqa su waɗanda surori guda biyu tadammanata sun kumshi ma kana wa ma yakun fi yawmihima abinda ya kasance da ma wanda zai kasancewa a cikin waɗannan yinin guda biyu a cikin wannan wuni na juma'a suna ɗauke da wato ma'anar wannan wannan hana daga cikin abubuwan da aka kebantar ma ranar juma'a isbihi babu an so a kasar tussara yawaita salati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin abin da aka keɓanci nin jum'a an so mutum ya yawaita yin salati a wannan wuni in ma kana yin salati to a ranar jum'a ya zama ya yawa wa fi lailati haka na an so yawaita salati a daren jum'a wanda ba daren na da aka yi jum'a ba kenan daren alhamis shine daren juma'a. da daddare rana alhamis shine daren juma'a lianna kulla khairi saboda duk wani alkhairi nalatu ummatu fi dunya wal akhirah da al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ta samu ko ma ta samu a duniya da lahira ta Allah ya daini yana ainihi a kansa bi ma'ana samun alkhairin duniya da samun alkhairin lahira yana kasancewa ne a ƙarƙashin biyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam adamu karamatan tahsulu lahum yawm al-qiyamah kuma mafi girma na daraja yawm al-jum'a ko na adamu karamatan tahsulu lahum yawm al-jum'a kuma mai daraja ta karama da za ta faru ga al'umma ita ce a ranar Juma'a, ma'ana Allah ya karrama, Allah ya darajanta, Allah ya girmama wannan al'umma ta babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wakka rana ta Juma'a. Fa inna fihi tsawon ila manazilihim fil Hakika a wannan rana ne Allah zai tayar da al'umma daga masaukayensu bi ma'ana kabarbaransu wato biljanna ko kuma a aljannan ma a ranar jim'a ne Allah ta'ala yake fitar da bayi daga gidaddajinsu domin zuwa ganin zatin Allah wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira wannan wani wuni na kenan da Allah ta'ala ya sharrafa ya karrama ya ɗaukaka wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa yawmul masjid lahum idza dakhalu a kuma shi wuni shine wuni da ake ƙara musu daraja idan suka riga suka shiga aljanna duk ranar juma'a za su zo ganin zafin Allah wannan wani ƙarin daraja ne da girma da ɗaukaka a wurinsu wa ƙorabin min rabbin yau malmazi da kuma samun ƙarin kusancinsu zuwa ga ubangiji ta'ala ranar da ake ƙara musu ma'ana ita wannan rana ta Juma da ake ba su dama ganin zatin Allah ta'ala sabgin ila ziyada da kuma zaman su marigaya su al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga samun wannan ƙari na daraja da ɗaukaka bi hasbi orobihim da wargodon kusancin da suke da shi min al-imami yawmal juma'a za su samu wannan daraja da wannan ɗaukaka da girmamawa a wurin Allah ta'ala da gwargwadon kusancin su ga limami a ranar juma'a wa tabkirihim ilaiha da kuma sauko da za su yi su tafi masallacin juma'a ya tabbata a hadisi akwai kusan a darajoji kamar guda biyar dangane da sauko ranar juma'a mai tayya na warko kamar ya yi sadaka da raƙumi na biyu kamar ya yi sadaka da shanuwa na uku kamar ya yi sadaka da rago na hudu kamar ya yi sadaka da kaza na biyar na ƙarshe wanda kamar ya yi sadaka da ƙwai. To haka can ma ranar lahira, gwargwadon kusancin ka ga limami, gwargwadon saukonka zuwa masallaci, gwargwadon yadda za a ƙara maka daraja da martaba da ɗaukaka da muhimma, wurin zuwa ganin zafin Allah ta'ala. Wamin ha, yana daga cikin abubuwa da an ka keɓanci ranar Juma'a da shiya, Alik yin wanka mai yawmiha a wuninta wa huwa amrun jidda kuma yin wanka ranar juma'a al'amari ne ko umarni ne mai karfi kwarai wa wujubuhu Akwa, zama ne wajibi ya yi ƙarhi min wujubin hoto imin masu zakar da cewa ka sake alwala idan ka taɓa al'aurarka wanda wannan yana nuna mai kenan wasu daga cikin maluma sun fahimci wanda ya taba al'aurarsa bayan ƙare alwala sai ya sake alwala amma wannan ba wajibi ba ne saboda wasu sun da kan cewa ba sai ka sake ba don hadisin busra mai bayani kan cewa in huwa illa babu'atun linka ita wannan al'aurar taka ba ta kasance ba wace tsoka ce daga cikin jikinka kenan in dai ya zama na kashawa shawa da niyyar jin daɗi to sannan ne za a cewa sai ka sake alwala a kuma yin a wanka a wannan rana ya fi ƙarfi da a ce warru'a in ka yi haɓu ka sake alwala wala ƙwai ko in ka yi amai ka sake alwala wa wujubin salati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta tashahhud al-akid kuma ya yi ƙarhi daga wajen cin yin ainihin salati da cika da attayya ta ƙarshe ta sallah shi wanka a ranar juma'a wannan ko ya kunshi maza da mata walau duk da mata da ba su zuwa juma'a to akwai buƙatar su yi wankan juma'a don su cika wanga umarni na cewa wajibun ala kulli mutalili wa ha yana daga cewa abin da aka ce banci ranar juma'a wa wasiwa sa turare da yin asawaki wala maziya kuma tana da wata daraja akwai wata daraja fiye a cikin wannan wuni ala gairi da wani da ba shi ba Allah ya sanya wata daraja a cikin wunin juma'a wanda wunin da ba na juma'a ba to ba shi da irin wannan daraja akwai wata sa'a da ake karɓa addu'a keɓantacca a cikin wannan wuni na jima'a. Wamin ha yana daga cikin abin da aka keɓance yinin jima'a da shiya, a tafki yin sauko, mutum ya yi sauko ya yi maza maza ya tsaye. Wani shiga bidikiri Allah ta'ala idan ya shiga masallaci kuma ya shagaltu da ambatan Allah wasalat da yin sallah ila furudin imam a zuwa ga shigowar limam idan ka shiga kana nan kana yin sallah in ka so a sai liman ya shigo da wannan za ka dakata amma wannan bai shayi wanda ya taho bayan liman ya shigo ba wanda ya taho bayan liman ya shigo yana da damar yin sallarsa taraka dayil ta tahiyatul masjid kamar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarci wani yayi wanda ya shigo ya zauna bai yi ba nan al-khuruj yana bi ma'anar dukhul wa idza kharaja al-imam bi ma'ana idza dakhala wa ha? yana da cikin abubuwan da aka keɓance ranar juma'a da shiya al'insatu lil khutubati wujuban yin shiru a lokacin ba bisa ga wajibi idan liman ya hudu ba wajibi ne dukkan masallata su yi shiru su saurara ko da za mu ga wasu ɗaiɗaiku daga cikinmu na ganin kamar halin bai shaye su ba ana hudu ba suna magana ko ana hudu ba suna wasu abubuwa waɗanda a bai dace ba mutum ya yi su domin suna na salada. da kuma cewa a shiru ya shayi kowa da kowa in ba wanda limami mai kutu ba ya yi magana da shi ba shi ɗaya yake da damar magana wamin ha yana daga cikin abubuwan da aka keɓance ranar juma'a da shiya ƙiratul juma'a karanta suratul juma'a wal da kuma suratul munafiqin wa sabbih isma rabbikal a'la wal ghashiya da suratul ghashiya waɗannan duk an keɓanci ranar juma'a da karanta su a cikinta mai yiwa yau raunin mai yawa shi yasa a ya zamana sai can ba a rasa ba za ka ji an karanta ko da a'ala da kuma gashiya sannan kuma abu na biyu don la'akari da akwai marasa lahiya cikin masallata wani ya aka ce sai an karanta suratul Juma'a ko sai an karanta suratul munafiqin to babu makawa zai samu wahala zai samu kunci walau ma ko da suratul a'la da gashi a karanta a dalilin bashi da lahiya sai ya samu kunci gashi kuma umarni ne na sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai ba da sallah shi la'akari da mabiyansa suwa kabi ne sallah duk masu lariya na duk majiya ƙarfi ne babu uzuri ko damuwa tare da suwa to lalle ne zama liman ya kula da wannan abu na gaba daga cikin abubuwan da aka keɓance ranar juma'a da shiya an yi yallaka safi ne afsan fiyaɗe mutum ya ɗaura mafi kyawar suturarsa in kana da sutura ka ɗauko da ta yi ko kyawu ka ɗaura ta a ranar juma'a na daga cewa abin da aka keɓance ranar juma'a da shiya ya zuwa gare ka ma'ana ka yi a ƙasa ko wani tako da kattaka za a rubuta maka lada kamar ka aikata aiki na shekara guda kuma a baka kamar ladar kayan azumin shekara guda ka yi sallar shekara guda wannan yana daga cikin abin da ake banci ranar juma'a da shi na tsaye a ƙasa zuwa masallacin na da lada ƙwarai yana daga cikin abin da aka keɓance ranar juma'a cewa ita juma'a tana karkare zunubai aljuma'atu ila aljuma'a mukaffiratun lima bainaha ko da yake a hadisi tabbace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'a wa ramadan ila ramadan kaga kenan nan juma'a zuwa juma'a? jum'a za ta zama sanadin karkarar zunubi yana daga cikin abin da ake keɓance ta da shi abu na gaba da aka ke keɓance ranar juma'a da shiya a wani lokaci sa'atul ijaba wani lokaci da ake karɓa addu'a wanda in ka yi ƙoƙari ka yi bibiya yana yi wa Allah ya dace ka wannan lokaci na karɓa addu'a. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza khataba marrat aina annabi ya kasance idan yana kutuba idanuwansa za su yi ja wa ala sautin sautinsa zai ɗaukaka wa shadda ghadabu kushinsa zai tsananta hatta ka annahu mundiru jaysh sai ya koma kamar mai gargadin yaki kamar kwamandan mayaka ya gola sabba hakun wa masakun yana cewa yaki ya zo muku da sahe ya zo muku da marece wa kana ya gola bai ya kasance yana cewa a cikin kutubarsa amma badu bayan haka wa yuqassir khutba bi ma'ana in annabi bai fara hutuba kan buɗa ta da amma badu kuma yana takaita hutuba wa yuqilu sala yana tsawaita sallah kenan sallarsa ta zama mai tsayi wa kana yu'allimu ashabahu fi khutbatihi qawaid al-islam ya kasance shi annabi idan yana kutuba yana koya masa habbai ne a cikin wannan kutuba shika-shikan musulunci wa shara'i'ahu yana koya musu shari'o'in musulunci wa ya wa yanhahum yana umarnin su da cewa ku yi kaza ku bar kaza a cikin bi kutubati a cikin kutubarsa idza arada lahu amr idan wani al'amari ya gito sai magana a kansa wannan shi muhimmancin kutuba da kuma yin ta yin magana akan abubuwan da suke gudana a cikin al'umma masu kyawu a horo da a doge marasa kyawu a umarni da a basu kama amara dafila Kama wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarci wanda ya shigo wa huwa ala alhali annabi yana khutba annabi ya umarce shi a yusalli ya rakatai da bawan Allah ne ya shigo bai salla ba a cikin masallaci sai annabi ya ce masa ka sallaci raka'a biyu ya ce a ya ce tashi sallatar su wa idza ra'a bihim da baqa idan annabi ya ga wani ɗaya daga cikinsu su ma'abuci bukata min hajjajin na wani abin da ya shahi bukata za faƙatin ma'abuci talauci min hajjajin na bukata Marawun fi sadaka sai annabi biya hore sai ce ku yi sadaka ta saddaku alai ko ba shi sadaka fa innahu mutaj mabukaci ne ina in an ga mutum mabukaci ana ba shi sadaka saboda Allah wa abdahum alaiha kuma annabi yana kwadaitar da su akan yin sadaka wa kana yushiru fi kutubatihi bi usbihi sababa annabi ya kasance idan yana kutuba yana nuni da harcin manuni inda diki la wa du'a'i idan bai ambaci Allah sai ya daga farcen sa manuni haka kuma a wurin addu'a yakan daga yatsansa. wa kane saski iza qila al-makru haka nan annabi yana roƙon ruwa a cikin kutubarsa ta juma'a idan an samu nauyin fari wa yakhruju idza ijtama'u annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana fitowa idan al'umma sun taru a cikin masallaci fa za da kalal masjida idan ya shiga masallaci sallama alaihi ranar juma'a annabi ya shigo masallaci sahabbai sun taru sai masu sallama fa idza sa'ida al minbara idan ya hau minbari istaqbalahum bai waje. sai ya huskanto su da huska ce ya zama su yake huskanta wa sallama alaihim to sannan ne zai yi musu sallama don sa sa'an ya zauna wa ya kuzu bilalun fil azan sai bilal ya shiga kiran sallah dama kiran sallah biyu ga juma'a wani abu ne da banu umayya suka kirkira kamar wada malam ibnu abi zaidil qirawani rahimahullahu ta'ala ya bayyana a cikin ainihi wato Littafin sa na risala ya yi bayanin cewa wa hadal adanu sani wannan kiran sallah na biyu a dafahu banu umayya banu umayya suka ƙara shi daman sai annabi ya shigo masallaci ya zauna a kan limbar, ya yi sallama sannan bilal ya tashi ya yi kiran sallah fa iza faraga idan ya kammala kiran sallah shi Bilal qama sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tashi wa khataba yayi khutba wa ya tamidu ala qausin yana dogaruwa akan sanda a abin nan kibiya aw akan ko sanda wa kana minbaruhu talata darajat mimbarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana da matakala guda uku sai ya taka matakala ta warko matakala ta biyu matakala ta uku wa kana qablati wa qala qablati khazihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance gabanin rikon shi wannan mimbari bi ma'ana kamin ya samu a buga wannan mimbari ko kuma a kera wannan mimbarin don da babu shi ya khutubu ila jiz'in annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yin khutuba ne ga wani kututturun dabino wanda a lokacin da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan mimbari to shi wannan kututturun dabinon ya kasance yana kuka ana ji ne kamar raƙumi na kuka a sai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aza hannunsa akan shi ya lallashe shi sa'annan daga baya ya bar wannan kukan walam yudai al ba aza mimbarin ba fi wasfi al-masjid ba kawo shi tsakiyar masallaci aka aza ba dama kenan mimbari ba a tsakiyar al'umma ake aza shi ba ya zama akwai mutane a gabanka a bayanka ya zama sun kewaye ka to annabi bai masa haka ba bal fi algarbi a bangare na yamma aka aza mimbarin bainahu wa baina alha'id tsakanin shi da bango bi ma'ana kadar mamar rashad akwai gwargwadon yanda akuya za ta bi ta wuce ba allaki shi ya kai har bango ya mace ba an ɗara ga hili a baya wa kana idza jalasa alayhi fi ghairi juma ya kasance idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zauna akan mimbarin a ranar da ba juma'a ba aw khataba qa'iman yawm al-jum'a ko kuma yana khutba sai a ranar juma'a a istagara istagara ashabahu ilayhi inde ba ranar juma'a bane a sahabban to za su zo su kewaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar wadda muka gani ya ce a wakana idza jalasa alaihi fi gairil jum'a idan annabi sallallahu alaihi ya to ya zauna a akan mimbarinsa ranar da ba juma'a ba tunda kamar wadda muka sani a cikin karance-karance da muke yi na littattafai na musulunci za mu ga idan duk an ka samu wata muhimma annabi sallallahu alaihi wasallam zai miƙe hudu ba yana cewa misa mutane suke yin kaza ko kuma yana tsaye yana hudu ba a ranar juma'a a wato wani lokaci su sahabbai sadara ashabahu ilayhi bi wujuhihim zai zama sun kewaye shi gaba ɗaya kowa yana kallo ne da fuska ce da wanda a kusa da wanda an nesa da wanda a gehe kowa abin da yake yi kawai yana ainihi kallon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da yake yin khutba wa kana yaqumu fa yakhdub ya kasance yana yin khutba kenan khutbar ba da zaune ake yin ta ba bayan liman ya zo ya sallama akan mimbari ya zauna zai tashi ya yi khutba bayan ya yi khutba ta farko kenan thumma yajlisu shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sa'annan ya zauna jinsatan khafifa zama dan kaɗan, zama mai sauki da babu dadewa a cikin sa thumma yaqumu sa'annan ya tashi domin yin khutba ta biyu wa ya khatubu at-taliya sai khutba ta biyu fa idza faraga minha idan ya kammala daga huduba ta biyu shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akaza bilalun sai bilal ya shiga fil iqama a cikin iqama wanda har yau ha gobe haka ne da zarar a limam ya gama khutba abu na gaba kawai shine ladan zai miƙe domin yin iqama da nuni da cewa za a shiga cikin sallah kenan sai dai abubuwan da aka samu ko abubuwan da ake gani ko abubuwan da kawaruwa dangane da ita ainihin khutba wanda babu shakka da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara cewa an samu lokaci mai tsawo muke kamar shekara arba'in da suka shuɗa a baya a masallatai da ake da su nan a wannan garin namu da sauran garuruka ma ya zama ana yin huɗuba tare da fassara huɗuba da amfani zai higa mai al'umma. Za ka samu in ka kasa mutanen da na halarci masallaci biyar ko in ka so ka sa su ma goma to idan ana yin hudu ba ta larabci zube ban kwarya a fara daga farkon ta har karshen ta larabci insha Allah waɗanda za su amfana da hudu ba ba su wuce kashi guda ba cikin kashi goma na al'umma amma idan ana fassara hudu ba za ka samu waɗanda za su amfana na da yawa madadin ba a fassara ta ba shi yasa za ka ga in ka zo wani wuri za a fara fassarar hudu ba da hausa daga baya a yi larabci wani wurin kuma sai an yi larabci daga baya a yi ainihi hausa to kamar da yadda kowace nahiya suka diwa maslahan mutanensu da yadda suke gabatar da hudubobinsu wa kana ya amuru bidunuwi min annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yin umarni da kusantowa zuwa gare shi bi ma'ana mutum ya yi sauko don in baka yi sauko ba a ranar juma'a ya za ka yi ka kusa kusa ga wanda yake khutba to annabi sallallahu alaihi wasallama kan umarci sabansa da su yi kusa wal insat da kuma kame baki Ka yi kusa ka yi sauko kenan don ka tara ladar da ake son a tara ko don ka samu ladar da ake son a samu sannan kuma ka yi shiru wanda zai baka damar saurare na abin da ake gabatarwa walau ko da akwai mukaddaratu saut kana kusa to yana yi wa a kai na nesa saurare cikin natsuwa wa yi kubiru annan rajula yana bayar da labarin cewa mutum idza qala li sahibi ansid idan wani ya ce ma dan uwansa yayin magana da yake yi ana khutuba ko kuma lokacin da yake yin magana ya ce mai yi shuruwa ne faqad laga hakika yi lagau wa mallaka laga fala jum'ata la wanda dike yayi lagau wato bai da ladar jum'a ma'ana bai samu cikakkan lada ba duk wani abu da zai nakasa maka lada a ranar jum'a bai ko kamace ka ka aikata shi ba wa kana idza salla al-jum'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan ya sallaci jum'a da khala zai shiga a ainihi mandili sai ya shiga cikin gidansa in ya yi sallah sai ya shiga gida fasalla raka a taini sai ya sallaci raka biyu a gidansa ha wanda wannan sunna ce ta juma'a amma in son samu ne to ya zama sai ka zo gidanka za ka yi ba nan masallacin ba ko kuma har sai limam ya hita sannan ka yi وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعة kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi ya yi umarni da cewa ga wanda ya sallaci sallar juma'a ya sallar "Na raka a hudu a baya a qala shaihuna malamin mu ya za salla fil masjidi salla arba'a idan yayi salla a masallaci to yana sallatar raka'a hudu wa in salla fi baiti salla raka'atain idan har a gida a masallaci ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai yi ta sallar to raka'a hudu zai in kuma a gidansa ne zai yi raka'a biyu kenan idan an kare sallar juma'a ka dawo gidanka za ka yi sallar nafila na wannan to sai ka yi raka'a biyu waɗanda a sunna ce mustahabbiya wanda ba wajibi ba ne idan ka yi akwai lada in baka yi ba kuma baka da laihi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma nan muka kawo ƙarshen wannan fasali mai bayani akan girman wunin juma'a da sashen wasu abubuwan da aka keɓanta a cikin juma'a insha Allah subhanahu wa ta'ala a darasinmu na gaba na ashirin za mu tashi akan fasali mai bayani akan shiriyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a game da sallar idin azumi da kuma idin sallar layya سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك